أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين Shin waɗannan masu ƙaryata ayoyin Allah da manzansa ba za su yi tunani ba, su yi aiki da hankulansu don ya bayyana gare su annabi Muhammad ba mahaukaci ba ne, kaɗai shi manzon Allah ne, ya aiko shi don tsoratarwa daga azabar Allah, ya aiko shi don tsoratarwa daga azabar Allah, tsoratarwa bayananiya.